hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai daidai da hudu ga watan februari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine majalisi na tamanin da uku daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun min tarikh wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi littafin hikmatin mina tare yana tattaunawa ne game da tarihin rigingimun siyasa da sabanin ra'ayi wanda ya faru tsakanin magabatan wannan al'umma tun bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekara ta kashe shafi na da dan Aliyu dan Abu Talibin Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa waɗannan rigingimu malai kokarin tattace gaskiya game da su da rabe tsaba daga tsakuwa da mai da martani akan mafi yawan shigohin da 'yan bid'a musamman 'yan shi'a suke yaɗawa dangane da wannan ainihin rigingimu babu shakka waɗannan rigingimu sun yi tasiri kwarai wajen raba kan mutanen da a yanzu su ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace za mu tashi a inda mala yake cewa al-mabhasu as-sabi' hadithu aliyyun minni wa ana bin aliyyin hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce aliyu minni wa ana min aliyu aliyu nawa ne kuma ni ma nashi ne qalu yan shi'a suka ce inna qawlan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama aliyu minni wa ana min aliyin wa la yu'addi anni illa ana wa aliyun yace abinda suke faɗa suka ce hadisin nan da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam yace ni na aliyu ne kuma shi ma na wani kuma babu wanda zai isar da saƙon da nake so a isar a madadina kamar ni kaina da kuma aliyu suka ce wannan hadisin dalilin ala anna aliyan huwa al-imamu ba'da rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce wannan hadisi dalili ne akan cewa sayyidina ali shine jagoran wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace wal jawabu amsa da za a ba su sai a ce hadha al hadithu madaruhu ala abi ishaq as-sabi'i wa huwa mashhur wannan hadisi yana kewayawa ne ta kan wani malami mai suna abu ishaqa as-sabi'i wannan mutumi kuma yana tadlisanci yana yin magudi yana cewa an daga wanda bai ji kai tsaye daga gare shi ba a cikin malamansa yuksiru tadlisa an du'afa yana yin magudi daga ainihin masu rauni faida sarraha bit tahdith fa hadithuhu sahih idan abu ishaqa yace haddathana ko akhbarana ko sami'tu fulanan wannan hadisi ne ingantacce bal fi a'la maratibis sahih yana ma ɗaya daga cikin hadisai na can sama wajen inganci walakin al-kalama fi ma idza lam yusarrih amma zancen ya shafi inda idan bai ce haddasana bane fa hu yutawaqqafu fi qubuli hadisi anan babu shakka ana dakatawa ba a saurin karɓe sai an bincika an samu tabbat game da shin ya ji ko bai ji ba wani mangaru da yake a cikin ainihin ilimi na matsalar hadis amma a takaice jama'a wannan hadisi dai ingantacce babu shakka akan ingancinsa malamai sun tattauna sun kai sun kawo amma a ƙarke an tike akan cewa lallai hadisin ingantacce ne malam muhammad nasir bin albani ya yi maganganu game da ingancin hadisin a cikin littafin zilalul janna fi takhrij ahadisi as-sunna kitabu sunna na ibnu abi asim akwai takhriji da malam albani din ya masa mai suna zilalul janna a cikin wannan littafi ya tabbatar da ingancin wannan hadisi da kuma a cikin wasu wurare da ya wasu maganganu wallahu ta'ala a'lam sai malam yace qala abu ishaqa al-jawzani kana qaumin min ahli al-kufati la tuhmadu mazahibuhum yace akwai wasu mutane a cikin mutanen kasar kufa ma'ana 'yan shi'a kenan yake nufi waɗanda ba a yaba wa irin tafarkin da suka rayu a kai malaman hadisi ne malaman sunna ne amma saboda inda suka taso garin da suka taso gari ne na 'yan shi'a to sun samu kansu wannan shi'anci ya ɗan gigare su haka su ana iya samun su a wani wasu lokuta da sakin ra'ayi ko fito da wani yanayi wanda zai bayu kamar suna goyon bayan abin da waɗancan 'yan shi'a suke shine imam dozani yake cewa ba a yaba wa irin tafarkin su ya anitta shayyu yana nufin shi'anci hum ru'usu muhaddithil kufa yace kuma waɗannan mutanen su ne manyan jagororin malaman hadisin ƙasar kufa mislu abi ishaqa kamar wannan malami abu ishaqa wal a'mash da a'mash wa mansur da mansur wa zabib wa ghairihim min aqranihim da sauran tsararrakinsu humun nasu mutane sun karɓe su ala sidiki alsinatihim fil hadisi bisa cewa masu gaskiya ne a cikin hadisi wa waqafu inda ma arsalu amma idan suka yi irsali ba su faɗi wa ya gaya musu hadisin ba tabi'ai ne idan suka tsallake wanda ya gaya musu suka yi irsali ko suka yi ainihin wato an ana suka ce an daga wane ba su ce wane ne ya ce ko ya gaya mu ko ya ba mu hadisi ba to a irin nan wajen malamai suna waƙafu sai a dakata inda ma arsul lima khafu lamma khafu Allah ya kuna makharijaha sahiha saboda ana jin tsoron kai ya zama mafitar waɗannan maganganun da ba su bayyana masu su ba kai zama ta ce ba ingantacciya ba ko amma abu ishaqa farawa an qaumin la yu'rafuna shi abu ishaqa sabi'i yi riwaya daga wasu mutane waɗanda ba a san su ba wa lam yantashir anhum inda ahli ilmi illa ma haka abu ishaqa anhu ba a san su ba a matsayin malamai sai abin aka ji daga bakin shi abu ishaqa din ma'ana a zahiri kamar majhulai ba a san su a matsayin malamai ba a san ɗalibansu ba ba a san makarantarsu ba ba a san karantarwarsu ba an ji sunayensu ne kawai a bakinsa an ji sunayensu ne kawai a bakin shi don haka a ƙa'idar malaman hadisi to waɗannan mutane masu guda ne sai mutumin da yake ɗalibin shi guda ɗaya ne kuma ɗalibin bai faɗi halinsa ba ko kuma ɗalibin bai kai matsayin ya iya faɗan halin shi na nagarta ko rashin nagarta ba malaman hadisi suna kiran wannan mutumin da suna majhulul ayn wanda ba a san shi ba dan ɗalibai suka kai biyu ko uku amma ba su bayani akan halin shi na nagarta ko rashin ta ba ko kuma su ba su kai matsayin su yi wannan bayanin ba a matakin ilimi shi kuma ya zama majhulul hal wanda ba a san ɗabi'arsa ba ko kuma su ce mastur wanda asirin shi a rufe yake ba a san menene shi ba duka waɗannan mutane nau'i guda biyu a ka'ida ba a karɓar riwayarsu sai an tantance waɗanne irin mutane ne su to a zahiri malam yana ishara ga cewa abu isaka sabi'i yana yin irin wannan ainihin ɗabi'a ka karanta tarihin a cikin zafin tazibu tazib na ainihin al al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi wa naqulu aidan muna kuma cewa aliyun minan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tabbas aliyu na Manzan Allah ne wan nabi sallallahu alaihi sallama minhu shi kuma manzon Allah na aliyu din ne fil ba'i wan nusra wajen taimakon juna da biye da na ali yake Manzan Allah babu shakka su din na juna ne ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جليبيب لما فقده في غزوة أهد don haka ne aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da bayani game da wani sahabi mai suna Julaibi wannan sahabin da tarihin shi ya shahara akan cewa mutum ne wanda yake da cin zanzana a fuska ba shi da kyakkyawar fuska da mata ke iya gani ta burge su har yanzu manzo Allah ya aura mishi wata mata alhalin da iyayenta ba su so a auren ba kuma wannan mata bayan ya aure ta ran da aka yi auren san da yake tarewa angwanci da ita ya fita ya batta ya tafi yaki kuma ya je aka kashe shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ga mala'iku sun dauko shi suna mishi wankan gawa mala'iku ne suka mishi wankan gawa radiyallahu anhu wa arzahu to lokacin da aka je wannan yaki na Uhud gashi abin da manzo Allah ya ce unzuru ila Julaybi a je a nemo mini Julaybi ban gan shi ba qalu ma wajadnahu aka je aka duba cikin sojoji ba a gan shi ba qala sai ya ce ibhafu anhu fil qatla ku je ku duba shi a cikin gawawaki fa wajaduhu qad saqata wa hawlahu sab'atun min al kuffar sai suka same shi ya riga ya fadi ya mutu ya yi shahada sannan kewaye da shi ga gawakin kafirai nan guda bakwai alamar an yi ɗauki ba daɗi da shi suka yi ainihin wato kisan kasko shi da waɗannan kafirai fa akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai suka ba manzo Allah labari ga abin da muka gani fa qala sai manzo Allah ya ce qatala sab'atan wa qatadu ya kashe mutum bakwai arna bakwai ya kashe sannan suka samu hali ta kashe shi julaybibun minni wa ana min yace julaybib na wani kuma ni ma nashi hadisin sai sai muslim shi kenan sai a ce a dawo shi duniya shine halifa ina ba da ma mun gani ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاشعريين قال يعني من ذن الله يا ام اينهن قبيله اشعرياوه قبيله تي daga cikin قبيله larabawa قال سيتي هم مني وانا منهم سونا وني كما ني ناسين wannan ma yana cikin fala yalzamu min qawlin nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama an radiyallahu anhu innahu minni wa ana minhu annahu huwa khalifatu ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace babu babu lazimci ba dole bane dan manzon Allah yace aliyu nawa ne kuma ni ma nashi ne wannan bai zama dole a ce bayan manzon Allah shine halifa ba bal hadha lil mubalagha wannan kaiwa matuƙa ne fi bayani tihari tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallama wa aliyin a cikin bayani akan cewa tabarkin da Ali yake akai irin na manzon Allah ne صلى الله عليه وسلم والتزام علي على ساعة النبي صلى الله عليه وعلى da bayani akan cewa sayyidina Ali yana lazimtan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aliyyu labu min annabi sallallahu alaihi wasallam wa wasira wa wannusrata watta'ida walqiyama bihaqqillah tabaraka wa ta'ala sayyidina Ali yana da abubuwa da dama da suka haɗa dangantaka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko dai akwai annasab akwai dangantaka jini wal musahara akwai surkutaka yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ittiba akwai biyayya yana daga cikin mutane na farko farko da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba taba juya baya ba wan nusra da kuma taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa ta'id da ƙara manzo Allah ƙwarin gwiwa wal qiyamu bi haqqillahi tabaaraka wa ta'ala da kuma tsayuwa akan tsayi da haƙoƙin Allah da dokokin Allah wa zalika qala nabi sallallahu alaihi wasallama dan haka ne manzo Allah ya ce aliyu minni wa ana minhu sakamakon da yasa manzo Allah ya faɗi wannan magana kenan ina fata mun gane wannan jama'a sai na aliya da karamomi da darajoji mun faɗa a can baya da muka yi karatu akan sa ya fi karfin a a ce sai an nemo hadisai ko dai wanda ba su inganta ba Kuma maganganu wanda suke suna ɗaukar wata ma'ana daban ya fi ƙarfin a ce sai an nemo su sannan za a ba shi daraja yana daraja tabbatacciya a cikin shari'ar musulunci a cikin doron alƙur'ani a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma halin rayuwar da ya samu kanshi na taimako da imani da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu wa sallallahu ala rasulihi wa ala alihi wa sallam jama'a ina fata mun gane wannan sai malam yace al-mabhasu as-samin hadithul isna isnai ashara imaman hadisin da ke bayani kan limamai goma sha biyu shine malam zai tattauna mana shi a cikin wannan ainihin wato mabhasi na goma sha na takwas idan ban manta ba jama'a can baya akwai photocopy da aka ba mutane suka yi gashi irin shi na a hannuna wanda aka kira da suna tahqiqu ma'ana hadithul a'immatul isna ashar za mu yi karatu mai ɗan tsayi a cikin wannan fage insha Allahu saboda lura da cewa wannan na daga cikin shigoyin da har musulmai ahlus sunna suna samun kansu a cikin tataɓurza game da fahimtar menene kuma wannan hadisi dan shi'a zai iya tare ga kana musulmi a wani lungu ko kuna wata harka da shi idan kai ba dan makaranta bane baka san yadda karatun yake ba sai buɗe maka hadisin a cikin fassarar turanci fassarar ingilishi ta ainihin sayul bukhari sai ce ma ka gani gashi hadisin da annabi ya ce za a yi shugabanni guda goma sha biyu a cikin ƙurashawa haka kuma waɗancan da kuke da lissafi ku guda hudu ne ko muna da guda goma sha biyun ga sai ga ka fara girgiza kai kamar dangwala gwada ya fara fata da kai kenan sai ya sa maka shubuha tabbas hadisin yana nan a ciki amma me hadisin yake ne me ce ma'anarsa menene malaman da suka san hadisi suka faɗa dan duk harka idan ana neman fassarar ta to ana komawa ne gun ulil amri na wannan abu haka ƙur'ani ya ainihin tabbatar ko cewa ah, fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasuli wa ulil amri in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir ko a ba wannan ayat take gaba wa ati'u Allah wa rasula wa ulil amri minkum wa in ku tambayi waɗanda suke ma'abota ambato malamai suka ce ahalin zikir su ne waɗanda suka san wannan abin da ake bayani a kai ma'ana idan ana neman bayani akan cutar ƙanjamau zai yi malami da ya san gado a kira shi gidan rediyo ya wannan bayanin ba zai yi ba shi kuma likita yake aiki na wato bincike da ba da magani akan kanjamau ba zai iya jawabi akan yadda ake raba gado haka ran da ake so a tattauna akan tattalin arziki bai yiwa a je a ɗauko masani akan aikin kere-kere engineering mai ainihin kere kere engineering ran da ake zai magana a kan da ake gina titi da gada da sauransu yana da ta cewa amma idan aka zo maka ce za a yi magana akan shari'a shi ba lauya ba ne kowa da fannin sa na ka zama aka zuwa fasar qur'ani akwai malaman alqur'ani da ake consulting mai suka ci sai al-imamu tabari sai ibnu kasir sai al-imamu qasimi ga sunan burjik masu tafsirai da aka sani a cikin ainihin ilimin addinin musulunci idan aka zo ana neman matsala game da tajwidi ko qira'at ko wani abu da ke da alaka da alqur'ani an san wanda ake neman bayani daga gare su idan aka zo ana neman matsala game da nahwu an san wanda ake nema a wurin su haka ma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama idan ana neman fasarar shi akwai malaman da duniya ta yarda sun san hadisi aikin su ya tabbatar da haka an gani to su ake nema da su fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kai da baka san kanka ba ko da abin da aka faɗa bai dace da ra'ayinka ba a ka'idar ilimi za ka yarda cewa idan ka zo kai da filin ka kace fili za ka yi gini za ka zo ka ce ga ginin da kake so amma da injiniya da architect da wane ne da wane ne za su zo su yi tahakkumi kan cewa ga yadda ake kai baka saka ce ga ra'ayinka da kake so na abin da ke da alaka da kwari ko zaman ginin ba sai dai ka ce guri kaza irin ɗakin da nake so kaza ne wuri kaza nake son kaza amma game da yadda ake jera bulo yadda ake filasta yadda ake saka sauran finishing ba ka da cewa dan ba harkar ka bace duk da filin ka ne ina fata muna gano na jama'a haka idan ka kai ka asibiti ya kama za a yi mata operation za a kai ta tiyata za ka ce to gare ne nake so a yanka dole ka bar waɗannan jami'an yanka mutane su suka kai da za su yanka ko ba ka ba jama'a ina fata muna fahimtar wannan duk kuma mun yarda da wannan a ka'idar rayuwa idan muka shiga bus yanzu za a kai mu wani gari mu da mu iya mota ba mu san hanya ba shi ne direba ya kama hanya nan zamu bi ba kai saka ce mashi a ni ba ta nan nake so abu ba na so a ganna a dan magaji mu zagaya ka bi ta kwangila ba kai saka mishi wannan sharadin ba ko kuma ka ce ga irin wato yadda zai yi ko ga inda zai tsaya ko ga inda ba zai tsaya ba saboda kai ba kai ne direba kuma kai baka sa harkar mota ba wanda kuma duk ya nemi ya shiga me za a hukunta shi za a ce ya cika zangayi za a ga kai baka iya tsarin rayuwa ba duk wanda ya neme shiga aikin wani mutane za su kyare shi su ainihin hukunta shi to abin ta kai ce addinin musulunci a nan ƙasar ba mu da wannan wayewar kan kowa kawai yana ganin yana da yancin ya yi interpretation ya fassara ayoyin alkur'ani da hadisai ya ba da fahimtarsa kuma ya tuke cewa fahimtar ce. Yawa za ku gani yanzu da rigingimu da suke faruwa a ƙasar nan sai a ce a nemo masana haka ake cewa kullum rigimar ta faru kwanakin baya a kogi game da zaɓe ta rake lauyoyi ne suka suka dinga sharhi suna ta'aliki suna istinbati kowane mutum da ya sai magana kai sai wanda ya san shari'a lauyoyin ma sai a ce sai san sai wanda ke senior advocate of Nigeria babban lauya kamar ka ce mujtahidi in addinin musulunci ne sannan ne suka fara wato suka magana wanda ya gama law school bara can. ko yake ba da rabu yanzu bai iya magana ba shi ba duk da harkar shi ce to da haka wannan magana jama'a ba magana mu bace ba magana ainihin wasu ire-iren mu ne ɗalibai ko masu tada baki ba a'a za mu ɗauko gami daga gun malaman da suka san hadisi ka ji wai me ma'anan wannan hadisin za a gane san ba shi da alaka da wannan abin da yan shi'a suke babu wani abu da yan shi'a ke da shi a cikin magana in banda zaben wasu mutane guda goma sha biyu da suka yi suka naɗa su mukamai suka ce to kuma su ake ne abin da kawai suka yi amma shi hadisin ba abin da yake cewa ba kenan bari mu ji abin da malam yake faɗa a nan kafin mu koma ainihin wato mu bi waɗannan maganganu ɗaya bayan ɗaya za mu karanta su ɗaya bayan ɗaya wanda bai da photocopy ya je ya nema insha Allah ba za mu tsallake ko harafi ɗaya bayan Allah su irin wannan masail din ba ma so mu yi gaggawa game da su saboda su ake in an gama karatun ne ya zama kanka ya gama wayewa a wannan matsalar. yanzu kamar matsalar mutu'a to ba a tunanin wani dan shi'a iya maka da bara kan shi saboda an take ta daya bayan daya mun kawo mun da gun malamai abubuwan da suka faɗa da hadisan da duk sharhi kowa zai iya ba da wato abin nan samari na menene abin da ya faru wallahu ta'ala a'lam a takeicen takeitawa malam yake cewa yastadilluna kathiran bi hadithin ashar so da dama yan shi'a suna kafa hujja da hadisin limamai cewa hadisin isna ashara ima a imma walahu alfazun idda fi sahihain wa ha, wannan hadisi yana da lafuzza kala daban-daban a cikin sahih bukhari da kuma da muslim da sauran littafai daga ciki akwai inda aka ce manzon Allah ya ce yakunu isna ashara amiran kulluhum min quraish za a yi limamai guda goma sha biyu dukkaninsu cikin quraishawa wannan riwayar bukhari kenan da muslim sannan a wani waje manzo Allah yake cewa la yazalu islamu azizan ila 12 khalifatan kulluhum min quraish za a samu musulunci ba zai gushe ba yana da karfin shi da izzarsa har sai an yi halifa guda goma sha biyu dukkanin su qurayshawa Allah ya ƙara cewa la yazalu hadha ad-din azizan mani'an ila 12 rajulan wannan addini ba zai gushe ba da ƙarfin shi ya fi ƙarfin raini har sai an samu mutane guda goma sha biyu da suka yi jagoranci a ainihin wato wannan addini la yazalu dinu ka'iman hatta yakuna alaikum isna ashara khalifa kullihim tastami'u alaihim kulluhum tastami'u alaihim al za a yi halifa wato al'amarin musulunci ba zai gushe ba a tsaye sai an yi halifa guda goma sha biyu kowanne daga cikinsu al'umma su haɗu a kan shugabancin shi murki wannan da da ba ƙwarai shawa musulunci da ƙarfinsa al'umma za su haɗu a kansu ku ji ba a ce jinin wane kaɗai ba ƙwarai shawa sannan ba a ce a jere suke ba mu gane ba a ce dole daga wane sai wane ba amma an yi magana akan waɗanda al'umma ta haɗu a kansu kenan duk wani halifa wanda ba a haɗa kan shi ba al'umma ba halifa ba baya cikin wannan lissafin ko da ya tabbata halifa ne a zamanin shi amma bai cikin waɗannan da annabi yake ishara zuwa gare su to su ko ƴan shi'a gaba ɗaya akan wannan sika karadin jama'a gabaki ɗaya suna ganin wannan kamar wani nassi ne wanda ya hukunta su yi ta'addacin da suke yi dangane al'amarin a'imma ba su tsaya nan ba suka ce a'imma su kaza su kaza sun ma fi annabawa falala Allah yana musu wahayi kaza kaza kaza maganganu waɗanda suke na kafirci kamar da alƙazi iyad ya kawo a cikin ashafa ya ce duk wanda ke cewa wani limami ko wani wali ya fi wani annabi kwaya ɗaya babu shakka wannan kafiri ne kuma da haka arradatul alamil islami suka tabbatar da kafircin Khomeini wannan Khomeini na Iran saboda ya rubuta a cikin dafin al'ummatar islamiyya wannan magana karara yake cewa limamansu na shi'a suna da mukami wanda wani annabi baya kaiwa gare shi kai ko mala'ika ma la yablughuhu nabiyyun mursalun wala malakun muqarrab haka ya fara aka zauna a ladina aka tabbatar da wannan magana kafirci ne kuma dole ne ta kafirci Daka wannan ita ce fatawar malamin sun ce game da komai da waɗannan ya kawai suke girmawa tsagare zindiki ne jama kan dan hukumar hukumatul islamiyya da tarihi wasila ka ji irin kafircin da yake fara Allah ya tsare mu wa bayanu zalika fi ma ya'ti amma ga bayani game da wannan mas'ala kamar haka al hadithu fihi anna allazina anna ad-din yakunu azizan fatrata khilafati a cikin hadisin kaga an mace cewa addini zai yi ƙarfi a lokacin shugabancin su thumma zulu haza da izz bayan sun gushe wannan daraja da ƙarfin addini sai ya gushe fama ta la'izu, wa ta zillu. to ka duba ka gani yaushe ne aka samu ɗaukakar addini yaushe ne kuma addini bai da ƙarfi a shi'a ƙuru, shi'a suna cewa lam kuni dinu azizan qattu fi khilafati man sabaqa ai da ɗai addinin musulunci bai da ƙarfi a halifancin wanda suka gabata sai na Ali Abubakar da Umar da Usman bal kana immatuhum mustatirina khaifina da bituqiyya amma fa an sani cewa a sanda suke cewa wai zamun nan waɗannan sarakunan dokar addini ba ta da ƙarfi addini bai da wani ƙarfi limamansu da suke zigawa ina za mu ga musu limaman kowanne a cikinsu akan same shi ne a ɓoye cikin tsoro suna mu'amalantar juna da taƙiyya bal ya rauna annal amra kana fasidan zaman abi bakarin wa umara wa usmana su yan shi'a suna cewa al'amarin musulunci yana cikin barna ne zamanin abubakar da umar da usman bal inna aliyan indahum lam yastati an yudhira ad-din sahiha har ma suka ce ko shi kanshi aliyu ya kasa bayyana addini na gaskiya zamanin waɗancan mutanen guda uku bal kana ya amalu shi ma yana taqiyya ne fa masata an yuzhira alqur'ana sahiha dan haka bai iya fito da alqur'ani mai inganci ba domin a gunsa akwai alqur'ani wanda wannan da ke hannunmu suna cewa ba shi bane an rage an canza an ƙara an ɓoye ayoyi wajen guda dubu saba'in wanda suke magana akan imma da ahlul a ce wasu da hukasu wa mana'a salatu tarawih wala mana'a wala mana'a salatu tarawih kuma bai ainihin wato iya hana sallar tarawi ba wala ahalla zawajal mutu'a. kuma na ali bai iya halarta auren mutu'a ba yana koyewa ne saboda ba zai iya ba wal hadithu laysa fihi hasrun li adad al a'imma bal huwa khabarun anna ad-din yakunu azizan waqta hukmihi hadisin bai ce waɗannan su kaɗai ne halifofi ba a yana bayanin waɗanda addini zai yi ƙarfi ne a zamaninsu kaga ai yace al'umma za su hada a kansu mafhumul mukhalafa za a samun halifa wanda al'umma ba su hada a kan shi ba kuma an samu kamar wa kamar Abdullahi dan Zubair kamar ware kamar Marwan dan Hakam halifofi ne a lokaci guda amma al'umma ba su haɗu a kansu ba da haka ba su shiga cikin da zamu ba wannan na kasan Makka wancan na kasan Sham kowa na iddiyayin halifanci yana da bai'ar mutane da da ya karba kuma yana da ainihin iya ƙasar da take mushi ainihin da'a kaga halifa ne amma al'umma bata haɗa a kan shi ba an samu ire-iren waɗannan sannan daga baya an ƙara samu za mu zo mu ci insha Allah ina fata muna fahimta to kenan annabi na faɗan wasu ne waɗanda a lokacinsu za a samu haɗin kan al'umma gaba ɗaya akan yi musu mubaya sannan kuma za a samu musulunci zai shiga cikin izza da ɗaukaka to abinda da ya kamata su yi inda da ilimi ne sai a binciki tarihi suwaye suwaye suka yi halifanci yaushe suka yi wane ne al'umma ta haɗa kai shi wane ne wanda a zamanin shi musulunci yake ɗaukaka sai a kirga za a samu waɗanda ake nema ko mafi yawan wanda ake nema ta yi ma wani sai a nan ƙarshen duniya wanda da haka suka fasa suka ce wannan limaman ba za a yi su ne bayan mahadi ya zo sai mahadi ya shuɗe ne za a yi shugabanni guda goma sha biyu masu wannan siffa akwai wanda suke ganin fasara hadisi ke Allah ya tsaye a takaice malam yake cewa a wala wilayatul muntazir ila yawmil qiyama kuma ba a faɗi cewa idan yadda su suka jera mutum sha biyu cewa daga na sha biyun to shine kuma zai yi shugabanci har zuwa tashin alkiyama ba fa mata ya kuna izzan wa mata yakunu da'afa yaushe ne na ka samu karfi yaushe kuma ka samu rauni idan muka ce halifan da kuke cewa halifa ne an ce zamanin karfi za a yi to kuma shi kan shi a boye yanzu sarki ko shugaban da zai iya fitowa a ganshi ina kuma magana a zuba shiga da karfi kun gane abin da yake cewa kuwa aliyu kun ce shi ne na farko a zamanin waɗancan da ya sa bai kakkashe su ba ya kwace mulki idan yana mulkin ne yana ganin nasu na banza ne me yasa yake koya abin da kuke cewa addinin ku ne bayan shi sauran me yasa suke koyewa idan sarkin da yake takamana da karfi shi kanshi bai ke fitowa a ganshi idan kuma ga al'umma ce karfi Allah sa kun gane nazariya to kenan ba zamanin su bane zamanin karfin ke ba su ne shugabannin zamanin ba ina fata mun gane wannan sannan na ƙarshen wanda daga shi suka ce har tashin alkiyama shine shugaba ka'in da suke cewa ko muntazar ko wane ne shin daga sanda suka ce ya ɓuya a cikin wannan maɓoyar cikin wannan kogon har zuwa yanzu duka zamanin shi ne an ce maka eh to duka wannan zamanin da yake ciki shekaru wajen ɗari tara da wani abu ko fiye da dubu duka mutunci a cikin inza ne duka a ga abin da yake bayyana gare mu duka inza ce ka gani to ga abin da ya tafiya tare da hankali sai tafiya tare da common sense ma irin wato al'aqlul am wanda mutum ma mai hankali lafiyayyen hankali zai iya aunawa ya gane gaskiya daga rashin ta ko kuma akalla ya gane kai wannan magana ta fi kama da magana inda ba magana ilimi ba ce Allah ya kare wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kulluhum min quraish cewa da manzon Allah yayi dukkanin su quraishawa ne yastabidu ma'ahu annahu yuridu aliyan wa auladahu zai yi wa kalli wannan magana ka ce yana nufin aliyu da ƴaƴan shi mallau ƙara. kai da dama zai ce min wala da isma'ila aha shi'a ko da ya ƙara faɗin shi. bai tsaya a shi ba kadai ya ce daga cikin larabawa duk da haka ƴan shi'a na iya mai da shi su hasaru ce su aliyu ake nufi da ƴaƴan shi da jikokin shi da na yi mata min da isma'ila domin ainihin wato za su iya yi cewa limamansa ɗin jikokin Isma'il su mala yake cewa wa a fi sahihi ya zo a cikin hadisi na Bukhari na Muslim fi ummati isna ashara munafiqan fal adadu la ibrata a cikin hadisin Muslim annabi ya ce akwai wasu munafukai da za a yi a cikin al'umma ta su goma sha a cikin wata riwaya ta wannan hadisin a cikin sahih Muslim riwaya Anas dan Malik jama'a amin riwaya ainihin Ammaru dan Yasir da wasu mutane suka tirke shi suka ce ya kai Ammaru wannan biyayya da kuke wa Aliyu ake ta rigima akan sarauta shin na ga kayi imani da abin kaisu dan Abi Hazim shi mai wannan tambaya a cikin sayi Muslim kitabul munafiqina yace na ga kana zikewa akan wannan kabiya shin kana da wani nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Ali ke da gaskiya akan wannan ko ko tawili da kai yace ba mu da wani ra'ayi ne muka gamsu da cewa shine daidai shi kuma ya faɗi wannan hadisi yace kuma mun san Annabi ya ce za a yi munafukai a cikin sahabban shi mutum goma sha waɗannan ba za su ji ma ƙanshin aljanna ba za su zo kusa da ita ba malaman shi mashari suka ce kamar nawa ya ce wato sahabbai a nan annabi na nufin wanda suke danganta kansu da shi ba wai sahabbai da kake tunani ba masu danganta kansu da manzan Allah kowa yanzu sai ka tsada rika ba sunan shi na manzan Allah annabi ya san da shi annabi ya san da shi ba saboda ba annabi yake bi ba amma dai an san shi da sunan shi na manzan Allah ya rubuta a jikin lambar mashin din shi in ya kira waya a gidan rediyo sai ce shine wane wane na manzan Allah Ka ga yanzu wannan mai dangantuwa da manzan Allah ne lazima ka bai nufin manzan Allah ya danganta ga shi kamar yadda misali yanzu da dama jama'a suna dangantuwa da wasu wanda wasu ba san da su ba da ka ja ba wani kwamishina zai ce ai dan uwanmu ne ashe tsakanin garin ku da garin su kilomita sittin, kawai dai kuna yanki guda ne irin yaran da kuke yi ɗaya yana birnin kudu sai kuma kana can a cikin suka kankankar suka ce ai dan kasan mu ne wajen shi ma dan jigawa ne ba ka mutane suke yi ba ƙoƙarin manna kansu da wasu masu daraja dan su samu su makalkaye da daraja to shine abin da hadisin ke nufi waga cewa da yanzu munafikai goma sha biyu tunda bai ayyana ba baka iya ayyana wani haka da ya ce limame goma sha biyu tunda bai ayyana ba baka iya ayyana wani sai dai abu abin da ya faɗa a cikin nasi na siffofin sai a ce to halal suwa ne yake nufi ma'ana ya ce ƙurashawa sai a ga suwaye suke mulki ƙurashawa ya ce wanda aka haɗa a kansu sai a ga suwa ya kada kan su ya ce waɗanda addini yake daraja zamanin su sai a ga suwa su ina tsammanin wannan is very objective babu wani san kai a cikin wannan harkar jama'a ina fata mun gane wannan to ba za ka je ka ɗauko mutanen da wasu ba su taɓa ma cewa sa san shugabanci na ba za mu zo mu ci ku ne kawai ka laƙaba musu wasu kuma ko da sun cancanta ba su yi ba ta ce kuma su ne shugabanni yanzu Buhari shugaban ƙasar Najeriya ne daga 2015 amma tun 2003 yake takara sai ka ce saboda tsabar kaunar shi in ka za tarihin Najeriya sai ka ce daga 2003 ba zai shugaban kasar Najeriya ya ce a ni ba ruwa na kawai shi na sani ban san wani Obasanjo ko ‘yar aduwa ko Goodluck ba saboda duk ba cancanta ba alhalin kuma filwaƙi in reality da gaske sun yi shugabancin za ka iya disputin wannan hakika za ka iya mai da tarihi baya ka cire su daga shugabancin Najeriya zai yiwuwa sai da kai gaba ka san abace yanzu a mulkin da ya na Najeriya baka cewa a cire sunan shi daga lissafin tsofaffin shugabannin Najeriya babu yadda ka canza wannan saboda abu ne ya riga ya fari ya wuce babu yadda ya canza ko za ka yi faru game da dukkanin wani wanda ya shugabanci ya yi ya faru ya wuce dole a lissafa da shi ana ki ana so dole ne amma suna mukabara ga wannan hakika yace san ba yadda ba sai su tuno wani wanda ya rayu a wani zamani sawa'un malami ne ko mai wata Allah ne ko sharifi ne ko wani wanda suka rada ne sai su ce wai shine shugaba jama'a ko a masallacin nan za a yi zai a haka a ce ga wanda kwamitin masallaci suka rada liman shi aka sani liman kai kuma yanzu ka je ka an so an ce a ba wa liman roba roba ka je ka an so da gwan dan siyasa in ka sai ka dubo wani yaro da yake da izu goma a kan shi sai ka ce ni wannan shi na yadda da shi ma. saboda ya fi kowa ya kira'a kuma an ce a kara'a kuma kitabin lahi Ya haka gashi sai a ce a kama ka kai na gidan mahaukata ina ba ta dama mun gane wannan a musulunci an yarda da imamatul mafduli ma'a wujudil fadil wanda bai kai ba ya shugabanci ko da ga wanda ya fi shi wannan ya tabbata a musulunci da na so shi burjik ba muhallin haka yana kawo su bane Allah ya tsare mu a takeice malam yake cewa fal adadu la ibrata bi yawan da aka faɗa ba shine iyaka ba domin yanzu anan ba kai saka ce to munafikai guda sha biyu ne kare ba to haka can ma shugabanni ba sha biyu bane kare. kun gane wajen kuwa bayan waɗannan sha biyu akwai wasu munafikai sai Allah mafhumul adadi la ba. idan kace ina da naira dubu hamsin wannan bai nufin duk arziki ka na a duniya a kana faɗan wasu kuɗi da yanzu kake referring to amma bai nufin su kaɗai ne arzikin ka haka idan ka ce idan na samu miliyan biyu aini na warke bai ce bai yiwa cewa idan an baka duka duka ba ka sake neman kuɗi ba yana yiwa haka nan da aka ce akwai munafukai sha biyu haka da aka ce akwai shugabanni goma sha biyu bai nufin su kaɗai ne su ne dai ake wa a nan. wanda wata siffa ta haɗa su wani yanayi da ake ba da labari ya haɗa su sai aka bada labarin su ja alqur'anu bi zikirin rusuli wa risalati kaga qur'ani ya zo ya ambaci manzanni da ainihin sakon su Wa ta yatatarraf qur'ani sam bai yi magana ba lil a'immati game da limaman nan ma annahum afdal wa ahammu min rusuli indahum da cewa suna cewa sun fi sun falala sun fi daraja fiye da annabawa a wurin yan shi'a amma qur'ani bai ambata ba shine ran nake ga muku cewa bakin ciki da tufama ma da shi kenan a duniya lima kabila aliyu bishura to tambayar da zaka yi musu cewa idan aliyu ya san cewa shi ya fi cancanta da halifanci me yasa ya yadda idan kaddara a ce na farko da aka yi na abubakar an yi mishi sammaki haka suke cewa yana can suna wankan gawa sa abubakar suka zagaya aka je aka naɗa shi haka suke cewa ai an san matse shi to tasliman da daliyar to na umar ba umar ya mutu bai nada halifa ba kuma ya sanya kwamitin shawara consultative committee ya ce a tsakankaninsu su shawarta su zaɓi halifan musulunci mun karanta a ko aliyu na cikinsu me yasa aliyu ya yarda a sai ce a'a dama wancan na farko na kyare nan kada a rigima da zai mutu ya ce kai ne kai ma na tsara kyare ka dan ka yi rigima wallahi yanzu ba zan yadda ba ba wani maganar shawara da aka jira sai a zaman shawaran mun karanta al'uwan ce na na kalto mana za mu mu karanta daga littafin tarihi ne mulki bagdad insha Allah za ka ji kissan yadda Aliyu da kanshi yake ba da labarin abubuwan da suka faru inda aka mai irin wannan tambayar da aka wa sayyidina Ammar dan Yasir cewa wannan shugabancin shin akwai wani alkawari da manzon Allah ya maka yace naka ne ko ko ijtihadi ne yace ijtihadi ne ba da wani alkawari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da manzan Allah ya rasu al'umma suka da akan sayyidina Abubakar sai muka bi shi kafin ya rasu yace Umar sai muka bi shi kafin ya rasu yace mu shida mu tsaya mu zaba yace a lokacin na yi tsammanin ni za a ci Allah bai nufa ta kawo kaina ba aka rabu Usmana sai sai muka bi shi shi ana nan wasu ƴan ta'adda suka ce na Usman mutane suka ce nayi nace ba zan yi ba suka matsa mu nace sai an tara dukkanin al'umma in sun yi ijma'i akan nayi sannan zan yi sai da aka tara kowa aka yi mushi baya babu musulmi ɗaya da saba sannan ya da kan shewa da wannan labarin almuhim shi ne, ka ji da kanshi ce babu wani alkawari da manzon Allah ya mushi kan shugabanci dan me yadda saboda babu wani alkawari wa tanazala al-hasan li muawiya dan me hasan dan aliyu ya yadda ya janye jikinsa yi murabus ya ba muawiya lokacin da rigima ta kai ta kawo tsakanin aliyu da muawiya aka samu wasu yan boko haram suka zo suka shirya aliyu radiyallahu anhu aliyu da zai rasu suka ce ka faɗa mana waye halifa bayan ka ya ce a ba zan gaya muku kowa ba ku zaɓi wanda kuka ya dace da shugabancin addinin haka ya gaya musu ga 'ya'yan nashi a wurin hassan da Husaini. amma da ce to ga hassan nan bayan shi husaini ba sai ce a in na mutu ku zaɓi wanda kuka ya cancanta sai labarin yana nan a cikin littafin musulmai da na shi'a ba labarin ya ɓoye ba ma kana hadisan yutara saboda mutane ba sa karantawa ne shi sa sai dan shi'a ya bai ka maka shubha sai ya ruda ka tarihi ya zama wani mahalli da yan shi'a suka samu suke istiglali shi suke kawo mutane rudani a cikin aqidar su wani lokacin sai ga mutum wallahi sai dai imanin shi kwace shi wannan saboda shi ta kawo waɗannan abubuwan kai ta jin su kuma sai hamata ta ɗauke ka e gaskiya ba a kyauta ba to wai bai kyauta ba da ka fara faɗa ka to ka fara samun kanka a cikin haɗari Sabon ne ba su kyauta ba kai ne ka kyauta ka iya fahimta abin da ba su fahimta ba sannan kuma abin ma ba haka ya faru ba tukunna ina magana hukunci wa yake alƙalanci kafin ya san abin da ya faru annabin Allah da ya hukunci ina ka sai da Allah ya zarge shi shine annabi Suleiman ko annabi Dawuda da ya hukunci da aka aka zo isa tawarin mihrab a inna hadha akhilahu kisun wa tis'una na'ja ولي نعلة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب kaga ya ji bangaren mai kara kafin ya ji bangaren wanda aka kara sau sai ya ce laqad zalamaka bi su'ali na adatika ila ni aji eh gaskiya ya cuce ka da ya ce ka kawo dabbaka ya sa a cikin dasu wannan perspective din ya ɗauka sai da Allah ya ce a Allah ya ce ba haka kuma ya mishi faɗa. annabin Allah ba kenan zaka ka saurara idan an kawo maka magana ko aka rayuwar duniya ne ka tsaya tukunna ka ji kowane bangare dan shi ayabi ya ce maka ai gari suna cikin bukhari an ce da mai goma sha biyu hukunce ba haka ba suka ce kai wa ya daga da bukhari tukunna kai musulmi ne kai dan shi ne bukhari ko ta musulmai ne in ana son bayani a cikin shi ka kira ka. ni ma na kira malami na malamin cikin musulunci da malamin cikin shi a sai su gwara ni kaga dan kasuwa ne ni dan expert ne kamar ni kawai ne ma aljici na kanka wata da ni amma sai ka zauna da sauraron su da haka hayya zaka cikin harkar da zaka kai ka tabaro mafi yawan masu shi nan jahilai wala da aka kai su da hamasa kawai yana ganin in aka ce an yi wa wani kaza to ba kyauta ba to kuma yan shi'a sun iya bada labarin su juya shi su juya shi sai yi an je Karbala jikokin manzan Allah suna ta kuka suna ta kishi aka ce ba za a ba su ruwa ba aka dinga musu yankan rago sai ya fashe da ihu ana ba shi hakuri shi ka yanzu ba sosai duka ya kama ba ta kuma ku ɗauka cewa duk wanda ya haka tsakani da Allah wasu ci haka za ka ɗauka kawai sai ka zika ka fara kyamar wasu mutane da baka san me ya faru ba da muna fata mun gane wannan shi yasa ko wani irin labari ne kamar da muka faɗa kai ko da mutumin da kake gani ya fi kowa gaskiya ne ya baka labari musamman idan akwai tsarafin kusuma mutane ne guda biyu suke rikici mata ne da miji kowa da kani ne ko malami ne da almajiri shi ko abokan kasuwanci ne ko abokai ne in dai akwai husuma tsakankanin su to ka kiyayi hukunci da zaran ka ji magana bangare daya ko da ko ka san gaskiya shi baya karya domin akwai yiwuwar in ya ba da labarin ko da bai karya ba zai suranta labarin yadda zai teburin ɗin kansa wannan ɗabi'a mace gaba ɗaya ba mai tsira aka sai ma'asumi sai wanda Allah ya tsare karanta Kisan Abu Sufiyana ta cikin Bukhari da aka tsaye da shi a ƙasar Kisra ya ba da labarin manzan Allah yana so ya ƙarya aka ce ga 'yan uwan shi nan a baya in ya ƙarya su tona mai asiri ya ƙi yin ƙaryar ne saboda jin kunyar kar a je maka a ce ya yi ƙarya dan dida yana kafiri a lokacin ba sa ƙarya amma kuma sai da ya faɗi wata magana za ta zama gugar zana yace to amma yanzu muna sulhu da shi sai dai bamu san makirci da ke kulla mana wannan magana da kan shi ba da labarin cewa bai samu halin ya sa wata magana ba sai a wajen duk da ba sa ƙarya duk da suke a jahiliya da ma ba sa ƙarya suna da mutuncin kansu ina fata muna gane wannan so almuhimmi shine mu kiyayi yin hukunci akan abin da yake da rikici ba tare da ka ji ra'ayin abokin husuma ba Allah ya tsare mu malam yake cewa wa baya al-husayn wa baya al-husayn li muawiya me yasa Hassan dan Ali ya karbi wannan sulhu da rikice rikici Hassan ya ce an zo za a gwara Hassan ya kalli ga musulmai ga musulmai sun raba ainihin tinga za a yi Hassan Hassan limaza tanazal Hassan an Muawiya li Muawiya kuma kai cin ba ko okay to Ya ce a je a gaya mu muawiya shi ya haƙura da wannan rikicin muawiya shi ya fara kawo shawara da ya faɗa ma dan as shawarar da yi abu na sai ce a a ci da yake ce a idan aka yi wannan yakin babu abin da za mu samu bayan yakin sai dai ƙarin gaba da junanmu da ƙarin zawarawa da marayu wanda duk wanda ya tsira a cikin mu ya zama shine shugaban musulmai an ƙara mishi nauyi ne ce za ka babu buƙatar mai wannan yakin ya ɗauki takarda aka ce fara wanda babu komai a ciki ya ce a kaiwa abokin musulman shi ya rubuta duk abin da yake zuwa matsayin ƙa'idar sulhu shi kuma zai samu za ka zo a gaya mu hasan yi maraba da wannan shi dama ni ma da nake kenan dan me za mu kashe waɗannan rayuwa dan me zamu ƙara ɓata tsakanin junanmu in dai wannan kujera akan ta ake rigima na hakura a ce muawiya duk abin da ya rubuta ni ma zan samu a lokacin mutanen kuba suka sa da kayan baya mun karanta ana har suka ji ma da rauni suka ce ba su yadda ba irin waɗannan yan hane yan siyasa suka yadda suka ce ba su yadda ba yace ya hakura da shi da Husaini Husaini ya yema yema muawiya baya. me yasa suka yi baya idan sun so halifofi ne ina fata mun gane wannan wa baya a jami'u a immatihim al-khulafa kuma duk sauran na bayan ma sun yi ma halifofin nan da ake faɗa tun daga kan shi Abubakar da Umar da Usman da Ali da ainihin sauran Banu Umayya tun daga kan Muawiya har zuwa na ƙarshen su har zuwa sarakunan dole Abbasiya duka wanda ake ce ma a imma din nan suna musu mubaya kaifa yakunu al-hadith nassan ala aliyya ta ya ka ce wannan hadisi nassi ne akan sayyidina Ali wan nususu an aliyin tunafi zalika alhalin ga daga sayyidina ali suna sabawa haka kama fi nadil balaga kamar yadda zuwa cikin tahu nadil balaga sayyidina ali yace ana lakum waziran khairun lakum minni amira a ce muku na zama mataimakin shugaba sai ya fi muku alheri akan a ne shugaba walamma tawalla aliyul khilafa lam yadda inasa a lokacin da sayyidina ali ya hau halifanci bai yi da'awar cewa nassi ne ya hau da shi halifancin ba ban zakara annahum hamaluhu alayhi ya faɗi cewa an tarsa sa mushi inna mashura lil muhajirina wal ansar yace ra'ayin da za a bi shine ra'ayin mutanen makka da madina idan sun haɗu gaba ɗaya akan ra'ayi fa idan tamawu ala rajulin wa sammahu imaman kana zalika lillahi rida idan mutanen makka da madina suka haɗu akan ware suka ce shine liman to Allah ya yarda da wannan qala al-bayadi inna aliyam lam yadhkur an-nassa lis-sahaba yace sai na ali bai ambaci nassi ga sahabbai ba wannan littafin wannan magana magana dan shi'a ne al-bayadi a cikin littafin as-sirat al-mustaqim ولما قام محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية سمح الصادق لوالديه موسى وعبد الله بالانضمام إليه yayin da Muhammad ɗan Abdullahi ɗan Hassan annafsul zakiya ya miƙe da tawaye an samu ainihin wato as-sadiq ya bai wa 'ya'yan shi dama Musa da Abdullahi ibn as-sadiq yace su shiga cikin wannan runduna ta Muhammadin nafsul zakiya dan ai tawaye babul Abbas kenan waɗancan da ake cewa misali kaga shi as-sadiq din Ja'far as-sadiq yana cikin wanda ƴan shi'a suke lissafawa a matsayin halifarsu Ja'far as-sadiq jikan Hussein shi kuma Muhammad dan Abdullahi dan Hassan baya ciki amma shi ma an taɓa ziga shi ya miƙe ya tawaye tawaye bai kai goyina ba ina mata mun gane wannan to idan Ja'far as-sadiq ya san shi halifa ne shi da ƴaƴan shi me yasa ya ba ƴaƴan shi dama shiga wata rundina ta wani mutumin da a wurin su su ƴan shi'a ba halifa bane ya saba wa ke ina ba da muna fahimta Jafar Sadiq yana cikin littafin a'imma Muhammadu Nafsu Zakiya duk da jika manzon Allah ne amma ta wajen Hassan su ko limamai yan shi'an nan gaba ɗaya za mu zo mu ji jama'a gaba ɗaya su jikokin musulmi da ka wuce kan Aliyu Hassan ka zo kan Husaini daga nan har ƙarshe to zuriya Husaini ce to ina zuriya Hassan ɗaya daga cikin shine Muhammadu ibnu abdullahi ibnu hasan jikan hasan dan aliyu shi yake cewa annabsun zakiya an taɓa ziga shi ya fito na fito da shugabanni to ji daɗin karam Allah ya gafarta mishi a daidai lokacin ɗaya daga cikin wanda 'yan shi'a suke riya cewa limami ne shine Ja'far Sadiq bai shiga ba amma ya tura 'ya'yan shi guda biyu Musa da Abdullahi ibn Ja'far لا يعقل لا يعقل وجود كل هذه الأحاديث التي يرويها الشيعة في ذكر الأئمة جماعات أو أفرادا ثم تغيب جميع هذه الروايات عن رواة الشيعة الكبار وفرق الشيعة التي كانت تختلف بعد وفاة كل إمام تقريبا yace bai yiwuwa a ce akwai waɗannan nassoshin ga sunan birjik ɗaruruwa ko dubban riwayoyi da yan shi'a suke iddi'ain maganganu akan ahlul baiti maganganu akan a'imma ɗaiɗai wansu da ainihin adunkulan su sannan a ce duk wannan nassoshin manya-manyan malaman shi'a masu riwaya a farkon al'amari ba su sannan ƙungiyoyin shi'a da kuma duk sanda wani limami ya rasu sai an yi rigima an yi saɓani akan waye cancanta a cikin 'ya'yan shi sannan daga baya sai a zo a haɗa akan wani ko kuma ya zama fi yawa sun zaɓuwa ne yadda ka san ana primary election haka suke duk sanda wani ya mutu sai wasu ce to wane ne kun ce a wane ne kun ce a wane ne sai a samu wajen mazhabi biyar to idan da akwai nasi kaga bai kamata ya hikima ba ya kamata a san shi wannan kafin ya mutu ya ce to nasi ya ce wani ne amma baya faɗa saboda ba shi da nassi sannan sai a yi ta rikima min ma yajidu bilalatan qat'iyatan ala anna hadhihi al ahaditha wudi'at muta'akhkhira abin da ke nuna mana karar cewa waɗannan hadisai to an kera su ne daga baya baya bayan al'amari ya lalace wilayatu shi a imma hun sirriya an rida to kuma su shugabancin da suke riyawa game da limamai a ɓoye yake daga muhammadu rida kala wilayatun lahi a sarraha ila jibra'ila ya ce wai shugabancin da allah ya bayar ya sirranta ma jibril bai gaya wa kowa ba wa asarraha jibril ila muhammad shi kuma jibril shi bai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sirrin wa muhammadun ila aliyu ko wa asarraha muhammadun ila aliyu shi kuma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya sirranta wa sayyidina ali radiyallahu anhu wa asarraha aliyu ila man sha shi kuma aliyu ya ga wadanda ya ga dama thumma antum tuzi'una zalika yanzu kuma an zo ana tayatawa haka suka ce man allazi amsaka harfan sami'ahu al-kafi a cikin kafi suka ce a wato yana yana bayani akan waɗanda suka ji wani yana magana akan wanda ya ji ta magana sai ya rike ta bai faɗa ba falalan mutumin da ya ji ta magana ya rike ta bai faɗa ba anai ya bayyana wannan magana awsaful um usna 12 wa zamaru ga siffofin da ya kamata a lura game da limaman nan da kuma zamanin su na farko ya tawallauna al-khilafa sai sun rike ainihin wato kambun shugabancin kamar da muka yi misali da takara takara kuma ba shugabanci bane ko kasancewar ka jinin sarautar zazzau amma har ka mutu baka yi ba bai yiwuwa a ce a lissafa ka a cikin sarakunan zaria ba ka wani da ba kasancewar ka tuntuci limanci ko shugabanci wata kungiya amma baka yi aikace ba zai nufa a lissafa ka da haka dole sai wanda ya yi nan ya ce limamai wanda suka yi shugabanci al-islamu fi alihim Azizu. wajibi ne a lura cewa musulunci ya zama da karfi a zamaninsu annasu yastami'una alayhi al'umma musulmi su haɗa kansu gaba ɗaya wala yantabiqu ala imati shi'a ayi wasfin siwal adad babu wani abu da za ka ɗauka ka ɗaura a limaman shi'a in banda adadi hatta da sayyidina ali da ba al'umma ba su hada kai shi wannan siffa ina fata kowa ya san haka saboda mutanen ƙasar sham gaba ɗayan su ba su yi mashi baya ba kawo mu a musulunci halifa daga cikin rashi nuna, amma a wannan zaman nashi musulunci bai ma har ali ya gama gaba ɗaya ce shi ya rasu da yaki da kowa ba ba mai yan wanshi saboda fitina da ake ciki so ɗaya ne aka samu yanayi wanda turawa mutanen ƙasar rum suka ce bari su mamayi musulmi su kai musu farmaki tunda suna da gima tsakankanin junansu muawiya aika musu da wasiƙa ya ce ya kai kare aka yi shi amsa ya ce in ka ce za ka taɓa addininmu zan je mu sulhu da ɗan uwana aliyu mu shigo mu kata kata da ƙasarka yana cikin tarihi wani sai suka ja ka sai suka ja da baya suka koma suka cika wata harka to kaga koda wannan ka dauka ya ishe ka ka fahimci yadda abin da yake zama amma abin takaici da mamaki shine kamar yadda na maimaita al'umman mu ba sa karanta waɗannan abubuwa ina nufin mu musulmai ahal sunna ba ma karantawa mun zama 'yan hayaniya muna bin abiyari ma a shakiɗa mun fi gane ma ainihin wato hayaniya da jita-jita da raddi da ainihin a dinga ihu ana kabbara ana caji ana cin uban suwa ne shi ya fi damu amma a zauna ya kamata mu fahimci manajin ahlus sunna manaji ne shi na karatu a zauna ana karanta waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya a makarantun zaure ne a islamiyu ne makarantun matan aure ne wuraren karatuka ne majalis a karantar da mutane tarihin musulunci yanzu ina jin jama'a gaba ɗaya arewacin najeriya gaba ɗaya ban sani ba amma ba ni da babu da labarin wani wuri da za a ce gashi an sa littafin ibn kathirin tarihul islam na zahabi ko albidaya wanda ya ta ibn kathirin ana karantar da shi ɗaya bayan ɗaya a ji meye musulunci ya faru da shi ba a yi wannan hasali ma malaman ma da ake gani malamai galibin su ma ba su daban ba wanda kuma suka sani ba su mallaka ba wanda kuma suka mallaka ba sa karantawa sun yi dan kasu ne kawai wanda suka karanta din kuma ba kowa ke zuwa ya koya mutane ba malamai sun zama yan gargajiya malami ya zama murji'i in ma masallaci ya shigo ana sallah aka yi wani kuskure ba ruwan shi kawai tashi fita abin shi wai shi yana takama shi malami ne sai an je an same a zaure in ba ka wani karanta ba ba ka malamai suke yi ba za ka anguwa akwai wani an san malami ne ya yi karatun addini ya hada alkur'ani ya iya fiqhu amma ba ruwan shi da ku in an kira sallah ya fito ya sallah ya muku daga muku hannu ya muku sallama ya wuce in an samu sahu ba ruwan shi kawai fita zai wai in baka je ka same shi a zauren shi ba shi ba ruwan shi da kai wannan murji'anci ne a harkar malanta dole ne malami abinda malamai suka ce karanta ibn abdulbar a cikin littafin ainihin jami'u bayanin ilmi wa fadli yace wajibi ne malamai su tashi su karantar da al'umma ilimin da suka sani ya kawo nassoshi a kai daga cikin hadisan da ya kawo wanda zai baka sha'awa kwarai hadisi ingantacce al-imamu tirmidhi da tabarani suka fitar da shi da al-imamu diyabul maqdisi a cikin muktara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah da kansa da mala'iku da dukkanin halittu har da tururuwa da ke cikin ramunta da kifi da ke cikin kogi haka manzon Allah ya ce suna addu'a da alkhairi ga duk mutumin da ke koyar da mutane alheri tad'u bil khairi ala man yu'allimu an-nas al-khaira ma'ana ko tela ne kenan kai ko kafinta ko wanda yake koya mutane sana'a ko mai koyar da addini ga zama da aula qur'ani sunna fiqh tauhidi da sauransu suna maka salati amma shi zama malai ba wannan suke bai kowa so yake ya za a yi shi ma ya samu a san da shi ya samu a yi da shi a gwamnatance ya wuce maka iya wajen shigewa shugabanni ya ɗar masa ya dinga wa motocin da yake so ya dinga gina gina gidajen da yake so a duk garin da ya je duk matar da ya gani ta yi mushi sai ya aura kuma kowace shekara yana maka amma karantarwa ba ba ruwan shi sai an kira lancin ko inda aka ce wani gwamna zai zo za a yi taro a islamiyya to nan shine kan gaba amma mutanen anguwarsu da masallacinsu ba zai koya musu kasu ba zama malata ta zama bala'i ke ubangiji Allah ya tsare mu almuhim shine Ali sunna mu dawo cikin tafiyin wajibi ne mu tsaya mu karanta tarihin musulunci mu tace shi kuma a bayyana shi kowa ya sani saboda wannan zai taimaka wajen kashe wutar wannan bala'i a lokacin da muka samu sojoji suka fara mana wannan yakin Allah ya saka musu alkhairi ba abin da ya fi kamar mu tashi mu yaɗa gaskiya ahlus suna sun samu platform na faɗan aƙidar musulunci da tona asirin ƙarerayin da 'yan shi'a suke game da tarihi da ina gaya muku ba su da makamun da kai tarihi saboda mutane sun ki tsaya su karance shi mutane ba sa iya tace mai ke cikinsa wajibi ne a tsaya a karanci wannan a karantar da shi kar a ce wai a'a ai littafan ɗubga ɗubga ne an daban ba a iya su ba da ya muke iya turanci da ba? da ya aiki mutane in ka je ka ga abin da suke karantawa a boko ba sai ka tsoro ba sai ga mutum ya tsada shi wani shafi dubu gaba so yake kuma duk sai ya karanta shi kuma duk abin da ke ciki so yake iya kuma duka da duniya amma kai baka iya juzu amma da lahira ba juzu amma baka iya ba kuma kana cewa kai musulmi ne mumini ahlus sunna da ahlus sunna mu muna yan yara duk wanda ka gashi yau da littafi jama'a to dan izara kenan da ya shiga izala to dan littafin shi ina za shi makaranta amma da yin izala ko sai a taru a bakin masallatai ana jira lokacin kiran sallah da an kira a shiga yi a fito a ci gaba cin rogo da gulma wanda yake da sana'a a wurin yayi wanda bai da ita yayi bacci har ya tusa abin da kai ake kira kuma duk sunan mu sunna sai ga da kai shugaban ahlus sunna har zuwa kan mai kwashe gwangwarai a masallaci babu malami masallaci ba kirga haka a garin nan na rantsi da Allah babu wanda ya sake kashe suna malami a ta suna na rantsi da Allah da sai na gyame shi in dai malami da ake kira suna malami ai ya samu yan ta da baki da wa'in wa'in ire-ire na misali amma dai wanda za a kira da suna malami wanda ya san sunan shi na malami a standard na malanta za a kirga masallatai Ta dama a garin nan kuma nan fa zariya birnin ilimi kenan da ake riyawa barazana wani waje me ya jawo wannan saboda kawai mun koma mun zama ci ma zaune kawai mun zama ci ma zaune kawai ba ma son yin aiki shi sa har shi a ta kunno kai a kasar nan gaba da san da izala take izala ta tsaya ta ci gaba da abin da ya kamata ko ya isa ma sai ko gwamnatin Najeriya ba ta isa ta wani abu sai abin da izala ta ci inda izala ta ci gaba da take na early ages zuwa mid 90s kafa a da na shugabanci da na kuɗi nan na rantse da Allah babu wanda ya yanke wani abu a ƙasar nan sai izara ta yadda karfin da sai a wancan lokacin wanda suke da shekarun da suka kuna za su ji musanin wannan saboda kowa ya rayu sai izara take ba kowa tsoro duk abin da sai kawai haka za a yi dole amma a kan ɗan kuɗaɗe ƙanana da ƴan mukamai ƙanana shikenan aka raba kan al'umma ubangiji Allah ya tsare mu jama'a kowa ya kuma cikin sai wal adadu mudda'an ba'd al hadith shi ko wannan adadin da aka zo aka kawo to an kawo shi ne bayan hadisin daga baya ne wasu suka kawo shi suka yi ta ƙarawa idafatan ila anna al-hasan al-askari mata biduna zurriya sannan kuma baya ga haka ɗaya daga cikin maman yan shi'a wanda shine na goma sha ɗaya al-hasan al-askari sa'ad da ya mutu to ya mutu bai bar kowa a bayan shi ba idan ka lissafa zaka ga akwai ainihin al-hasan ibnu ali ibnu muhammad ibnu ali ibnu musa ibnu ja'far har zuwa ƙarshe shi ake ce ma al'askai ya rasu jan shiga ɗari biyu da wannan ya mutu ba yi da ɗa ba yi da jika za mu zo a cikin takardar nan samari ne amma duk za ka ji da tarihinsu ya mutu har sai da aka tsare gaba ɗaya matan shi da kuyangin shi aka killace su a wani gida ba a bar kowa ta bar gidan ba sai sai in ta yi jini ta yi tsarki bayan ta ga kuyangi kenan tabbata cewa babu ciki a jikin jikinta matan shi sai da suka zauna zaman takaba ana kula da su babu wanda ta yi ko da tsari tsari ba wanda ta yi sai dai haila gama gari za ka ya mutu bayi da ɗa sai kawai suka ce to abin da za a ce aka sha za a to a ce ɗan ya ɓuya ne shi ne mutalatan ku shi ne su. a ce to ya ɓuya ne amma yana rubuto wasiƙu yana bayarwa fatawoyi da maganganu bayan kwanan mutane suka sa su su gan shi ba da wasiƙu na yaro dan kwana talatin ko hamsin yana ba da wasiƙu za a so a gan shi ko in yanzu ne ma sai ka gan shi a facebook ko ba ka bane to mutane da suka faɗa sai waɗannan jami'an wannan ƙarya suka ce to a ce yayi babban kuya ya shiga cikin wani kwazazzabo abin cikin wani kogo ba zai fito ba sai duniya ta gama lalacewa to kalli ta kudi sun ce ya ɓoye ne saboda tsoron azzalumai sannan ko ba zai fito ba sai duniya ta gama lalacewa a lokacin ma tana lalace kuya ya za ya fito kuma sannan ta gama lalacewa da ya kamata in ya kuya ne saboda lalacewa to sai ya fito sai da ta gyaru idan kuma lalacewa ce za ta sa ya zo ya gyara da ta lokacin sai ya fara gyara sai ya zama za ta kauce lalacewa ba Da ana fata muna fahimtar waɗannan maganganu wanda a hankali ya kamata mu tambaya idan an gaya mana abu mu tambayi hankalinmu wannan zai yi a hankalce Allah ya sa mu dace za mu saurara anan idan Allah ya kan mako mai zuwa sai mu shiga mubasharatan cikin wannan ainihin wato ya handa out da muka ta ta daga cikin ainihin da littattafan Fathul Bari da min Minhaj Sunna na ainihin al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wasu masadir na 'yan Shi'a wanda duk abin da aka faɗa nan jama'a sai da aka ambaci inda magana take kuma littafan duka walillahi alhamdu mu muna da su cikin albarkar da mala albani muhammad awale bar mana Allah ya gafarta mishi duka muna da su a makarantar dara da salafiya duk wanda bai da su yake da musu yana so ya gani zai iya zuwa sai a bude mai ya gani a cikin littafi ba cikin handa ba wannan mun yi ne saboda yan uwa su samu saboda kuma an ce akwai daban to sai an kawo baro nan da tafiya an aje a nan wajen ina ba za mu fahimci wannan kuma ga wanda suke hulɗa da intanet da ire-iren abubuwa irin waɗannan waɗannan bayanan duka akwai su a kan. akan ainihin yanar gizo zaka iya samun su an fa min hadi sun fi wannan yawa zaka iya samun su bil mi'at bal bi alati safahat zaka iya samun several thousand pages akan waɗannan maganganun da arabiya kake so ko da turancin ingilishi ka iya samu sai a koma a karanta a ainihin nakalta saboda al'amarin jama'a kamar yadda nake ta faɗa kullum wannan abin da aka yi shi a ƙasar nan ba kan shi a wani ta tarihin barna ya san cewa kashe wanda ya kafa wata barna ba ta tsasa da barna kamar yadda kashe wani wanda ya tabbatar da gaskiya sai batar da gaskiya ba wani ra'ayi a nan da za a ce wai dan me ra'ayin an kashe shi shikenan ra'ayin ya mutu babu wani ra'ayi in dai ya riga ya yada ra'ayi za a samu matsala idan ra'ayin ba mai kyau ba in kuma mai kyau ne to an dace da jama'a mu gane shi'a akwai sauranta yanzu an kashe musu abin da suke yi na gwamnati mai zaman kanta a cikin gwamnatin ƙasar Najeriya ko a cikin lardin ƙasar Najeriya wannan shine abin da gwamnati ta hara wanda kuma dama wannan shine damuwar gwamnati ba ta yarda wani ya gudanar da gwamnati bayan ita ce gwamnati ba amma gwamnati babu ruwanta da aƙida ku da kyau komai ana cewa za a gyara ko za a gyara ruwa za a gyara wuta za a harsa ta kuɗi za a kawo magunguna a asibiti za a gyara makarantu za a ba da uniform ilimi kyauta ka taɓa jin an ce za a gyara aƙida ban gwada A aƙida kowa ya zaɓa ta mishi ba ban gwada layarka za ka alahirance mu kaɗai muka damu da abin da 'yan shi'a suke alahirance na ce mu muna nufin mu ahlus sunna mu salafiya mu 'yan izala mu kaɗai muka damu kowa ya damu ne saboda duniya gwamnati ta damu saboda mulkin ta mutanen gari sun damu saboda in shi'a takura musu mutanen gyalle su sun damu saboda in shi'a suna zaman fira da yawo cikin dare shi ne damu amma mu da ake ce ma yan izala ko a suna ko salafiya mu damuwar mu akan cewa suna tsine wa sahabbai suna bata addinin musulunci suna kiranta Alƙur'ani, suna tace imanin musulmai a ga mu muka fi kowa cancantar da mu damu kenan da mu har yanzu ma da wannan damuwar ko ba za mu gushe ba muna bayyana wannan damuwa kuma muna kokarin kawo hanyoyin dakile wannan matsala domin inda muna da yadda akan cewa an kashe shi a ko to da wannan karatun daga watan da aka yi wannan abin ce kawai mun canza a saman tafin sarki da alura to a ci gaba da inda a an gama da shi a dan muna yin yaki ne da shi amma ba za mu fasa ba saboda irin wannan yakin jama'a ba wanda zai mana shi ku zuba ku a cikin gwamnatin aka ce kar a yi magana akan aƙidar su a yi magana akan abin da suka kawo takura wa 'yan Najeriya da mutanen Zaria ya tabbata ga Allah za mu saurara nan saboda kudin lokaci ya Allah kan mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa